woman. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 4 ga watan Yuli na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe yau Lahadi jama'a sun ce wani hatsarin jirgin saman sojojin kasar Philippines da ke dauke da dakarun kasar ya kashe akalla mutane 29 kana wasu hamsin su jikata. An ga gawarwakin mutane hudu yayin da wata gagarumar wutar daji ta shiga rana ta biyu a kasar Cyprus. yau lahadi kuma ma'aikatan ceto a garin tami da ake zuwa hutu a kasar japan da mummunan zaizayar kasa ta afkawa sun binciko waɗanda suka tsira suka makare akan gidaje sakamakon ambaliya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa na sojojin najeriya ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta daga jama'a kan yaki da 'yan ta'adda mun shirya fita da domin fara 'yan ta'adda sai wasu su ɗauki hoton jami'anmu har ma da motocin da muke kwamba da su turawa 'yan ta'adda wanda kuma daga cikin jama'ar gari ne ake samun masu yin hakan haka kuma za mu kawo muku hira ta musamman tare da ministar kuɗi da tsare-tsare ta najeriya zainab shamsuna ahmed kan irin basussukan da kasar ke karɓowa Dole ne muke ɗaukan wannan bashin ba wai eh, muna ɗauka ne kawai don ana son ɗaukar bashi ba dole ne mu gina layin dogo dole ne mu gyara airport dole ne mu gina manyan hanyoyi sannan kuma muna tafa da rahoto kan bikin rantsar da mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero a matsayin sarkin kano na sha biyar bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma yau lahadi jama'ai sun ce wani hatsarin jirgin saman sojojin kasar philippines da ke dauke da dakarun kasar ya kashe akalla mutane 29 kana wasu 50 sun jikata yayin da jirgin ya fashe ya kama da wuta bayan ya kauce hanyarsa a lokacin da ya sauka a kudancin kasar kusan mutane 100 waɗanda galibinsu sababbin sojoji ne da suka kammala karatu suke cikin jirgin samfurin c-130 hercules da ke jigilar su wanda ya yi kokarin sauka a tsibirin jolo da ke cikin lardin sulu yau da rana an ga wasu sojoji suna tsallakowa a cikin jirgin kafin ya sauka kasa kana ya fashe ya kama da wuta in ji manjo janar williams gonzales kwamandan dakarun haɗin gwiwa na sulu wannan yana cikin munanar hatsarin jirgin saman sojojin ƙasar gonzales ya faɗa a wata sanarwa cewa yau ranar bakin ciki ne amma kuma dole ne mu ci gaba da kyakkyawar zato ana nan ana ci gaba da binciken mutane goma sha bakwai da ba a gano su ba an ga wakin mutane hudu yayin da wata gagaruman wutar daji ta shiga rana ta biyu a cyprus tana cin gandun daji masu yawa a cewar jami'ai da suka kwatanta wutar da mafi muni a tarihi wutar da ke samun haɓaka daga wata iska mai ƙarfin gaske ta lalata akalla unguwanni goma a cikin yankin mai faɗin kilomita hamsin na trojos mai tsaunuka da kuma gandun daji da mutane ke shiga domin hutu kana yana da yawan itatuwa da ciyawa ana zaton mutane da wutar ta rutsa da su 'yan kasar misira ne wanda aka gano gawar su a kusa da unguwar ogu mai tsaunuka da ke arewa da biranen limaso da kuma lanaka shugabannin kungiyar tarayyar turai da hukumar zartarwar turan sun ce an tura jiragen sama masu kashe gobara daga girka kana kasar italy tana shirin tura 'yan kwana-kwana masu aiki ta sama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau lahadi ma'aikatan ceto a garin da ake zuwa hutu a kasar japan da mummunan zaizayen kasa ta afkawa sun binciko waɗanda suka tsira suka makale a kan gidaje kana suna dudduba motoci da suka dabaibaye gidaje yayin da ruwan sama ya yi barna a wurin an tabbatar da mutuwar mutane biyu bayan bala'in da ya afka wa yankin mai yanayin zafi na atami da ke tsakiyar japan tare da ma'aikatan ceto guda goma da yanzu adadinsu ya kusan 20 da har yanzu ba a gano su ba a cewar jami'ai yawan zaizayen kasan ta afka wani bangaren garin da safiyar jiya juma'a biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya lalata gidaje kada ya haɗa unguwar da mutane ke zaune a ciki da gabar tekun kusa da wurin akwai alaman gidaje da gine-gine da suka lalace sun kai da ɗari talatin ina bakin cikin asarar rayukan da aka samu prime minister yoshihidi shuga yana faɗa wa taron gaggawa na ministocin ƙasar. An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Rundunar sojojin Najeriya ta bayyana halayyar wasu jama'a da ke baiwa 'yan ta'adda labari duk lokacin da suka shirya tunkarar su a zaman babban abin da ke kawo kalubale ga aikin ta Hakan kuma na faruwa ne lokacin da al'ummomi ke ci gaba da ɗanɗana kudar su ga ayyukan ta'addanci a ƙasar. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Jami'an tsaro a Najeriya su ne ke sahun gaba wajen yaƙi da masu aikata ayyukan ta'addanci, amma kuma wasu lokuta ba su samun cikakken goyon baya daga jama'a. Akan hakan ne ma babban kwamandan rundunar soji yanki na takwas mai hira kwata a Sokoto, Manjo Janar Usman Abdulmumin Yusuf ya bayyana bukatar da ke akwai da jama'a su rika baiwa soji goyon baya ga aikin nasu. The society also has a responsibility to help the military al'umma suna da haƙƙi na su bai wa hukuma bayanai domin zakulo ɓata gari da ke cikin al'umma amma babban matsala da muke fuskanta ita ce ko mun shirya fita domin tunkara 'yan ta'adda sai wasu su ɗauki hoton jami'anmu har ma da motocin da muke kwamba da su su turawa 'yan ta'adda wanda kuma daga cikin jama'ar gari ne ake samun masu yin hakan akan hakan ne muke ƙara kira ga jama'a da su bamu goyon baya rundunar ta kuma gudanar da addu'o'i na neman ɗaukin ubangiji ga matsalolin da suka dabaibace najeriya ciki har da rashin tsaro pray for the army in all our addu'a ga soji don samun nasara cikin hanzari ga dukkan ayyukan da muke yi mu da babban hausan soji muna so maido da ƙasar nan bisa daidaituwar al'amura cikin hanzari za mu yi iya kokarin domin ganin hakan wannan addu'ar kuwa mu mika ta ne ga ubangiji ya taimake mu ga ayyukan mu sawa'i kaɗan bayan addu'ar da sojin suka gudanar al'ummar yankin raba da ke gabacin sokoto suka ɗauki bakoncin barayi 'yan fashin daji waɗanda suka je sata satar dabbobi wasu shaidun gano da ido sun labarta min yadda lamarin ya faru misalin karye hudu hakan ga mutane nan garin raba suna nan zuzurni haka sai an kawo daga nan babura na shigowa gehen gari ashe barayi na suna mutum uku uku wani saman babur akalla baburan na za su kai kamar guda hamsin haka suka kewaye hudama nan tara ba gaba dai bisashen da awon nan cikin hadamar gaba ɗaya sai sun ka gargada su kasashen waɗanda sun haɗa garuruwa kamar irin kogogo tuwa kogogo rijiya da wasu na cikin garin raba da na tulluwa bayan suna nan suna lokacin na an ka samu raston na jami'an tsaro wanda yake musabbabin kai dokin su har sun kashe wani daga cikin barayin siyasin dabbobin da an ka doka za su kai kamar dabbobi da hudu zuwa abin da ya sama ka ciwo gaban wancan shanun gaba suka haɗu mm. suka koru wasu suka kura can wasu kuma suka tusu da bayan da suka tari suna halbi nan su halba a halba na ma'aikatan lokacin wannan yaron shi kuma can an aka samu halbe shi ita ko nan mata da sa'an tara daji tana ɗauke da koshin ta kayan ta haka saman kai suka zo suka halbe ta nan cinya na kuma tuntuɓe rundunar yan sanda ta jihar sokoto akan wannan batun ta bakin kakakinta asp sanusi abubakar incident na raba muna da labarin amma Eh, details will follow later. Eh. Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai a iya cewa Allah kaɗai ne ya san sanda za a iya kawar da ita domin ta kasance tamkar ciwo wanda baya jin magani. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. shugaban misira abdul fatah al-sisi ya kaddamar da wata katafariyar tungar sojan ruwa a jiya asabar mai nisan kilomita 130 daga iyakar kasar libya tare da sheikh muhammad bin yazid al-nahayan daga babban kawarta abu dhabi da kuma shugaban haɗin kai na kasar libya misira ta faɗa a jiya asabar uku ga watan yuli cewa tungar za ta taimaka wurin kare muradun yankin na dabaru da kuma tattalin arziki kana za ta taimaka wurin dakile sufurin bakin haure ta barauniyar hanya sannan za ta karfafa kasancewarta a tekunan mediterania da kuma bahar maliya a wurin taron kaddamarwar jiragen misira masu saukar ungulu guda biyu da ta siyo daga faransa da wani jirgin karkashin ruwa da ta siyo daga jamus sun yi rawar daji tare da wasu manyan jiragen ruwa guda biyu da itali ta sayar mata kwanan nan a ƙarshe wani ɓarin wuta da dakarun isra'ila suka yi ya kashe wani ɗan falasɗinu a ranar asabar a yankin yammacin kogin jordan sannan daga bisani wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari a zirin gaza a cewar wasu majiyoyin falasɗinawa wannan shine rikici na baya-bayan nan da ya auku tun bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin isra'ila da hamas a watan mayu sojojin isra'ila sun ce jiragen yakin sun kai hali a wani wurin kira makamai da kuma harbar wuka mallakar kungiyar hamas a gaza a cewar wasu majiyoyin tsaro da waɗanda suka shaida lamarin wuraren da aka kai harin yana yammacin birnin gaza da ke arewacin zirin yankin ba tare da samun wani rahoto nan take na asarar rai ba. To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed ta zage damtse da waɗanda ke cewa Najeriya na yawan cin bashi inda ta yi bayanin abin da ƙasar ke yi da kuɗaɗen. A wata hira ta musamman da ta yi da wakilin ma Abuja Madina Dauda, ministar ta ce bashin dala Amurka biliyan 35 ba abin damuwa ba ne, saboda wasu basussuka ma gadon su gwamnatin APC ta yi, ta kuma ce kada 'yan ƙasa su yi fargabar basussukan inda ta ayyana yadda gwamnati ke biyan su. Zainab Shamsuna ta fara da bayani kamar haka. Madina dole ne muke ɗaukan wannan bashin ba wai muna ɗauka ne kawai don ana son ɗaukar bashi ba dole ne mu gina layin dogo dole ne mu gyara airport dole ne mu gina manyan hanyoyi da ake bukatar sa a ba a haka ba to za mu ci gaba da komawa baya za mu komawa baya kuma muna neman 'yan ƙasa su fito da kwazansu da kudadensu su ta da kamfanoni da ma'aikata to idan ka ban ma kamfani wanda ko bako ne ko dan kasa ne shine mai jan ruwan shi ne mai ba da wutan shi kin ga abin da suke kokarin saidawa zai zo ya zama na eh, kudin suna da yawa kuma ba za a samu ci gaba ba sosai aikin gwamnati ya taru da tattara arzikin kasa kare hakkin mutane da kuma ba da manyan ayyuka wanda ake bukata kamar wuta da ruwa da hanyoyi da layin dogo so idan ba mu yi waɗannan yanzu ba muka ce a sai mun tara kuɗi daga cikin gida mu yi su to za mu koma a can baya baya ke ba ma wai za mu tsaya wuri za mu koma ba za a ban mu a baya so dole ne ya yasa ake haka nan gaba wata rana mutane za su ce lallai ah, shugaban ƙasa president muhammadu buhari ya yi jarinta kuma ya fahimci abin da ya kamata yi a lokacin da in ba mu haka yanzu ba daga baya za a zo ana da nasari so gara a ce dai ba ma jin daɗi da mutane ke magana amma mun san abin da muke shi ne abin da ya kamata mu akwai waɗanda ke ganin kamar in kuka gama mulki za ku wa 'yan ƙasa nauyi na biyan waɗannan ba su suka har shekaru masu yawa gaskiya ne wannan gaskiya ne a madina mu da muka zo mu ma ba akwai basu sukan da muka samu ba muna nan kuma muna biya ai shugabanci ba wai wannan ya shigo ya fita shi kenan ya kare ba ƙasa ce ko ci gaba ake yi ayyukan da shugaban ƙasa yanzu ya yake ƙara ba wani aikin da zaki ce babba wanda aka riga aka yi kwamishin wanda shine ya fara samu ya yi ya zo ya ci gaba ya karasa wani sai ya shigo ce a ni zan fara na sabo shi ya ce a duk manyan ayyuka a duba a ga wanda suke da amfani ga ƙasa ga al'umma a ƙarasar da su kafin a ce za a kawo mishi wani wani sabo kuma haka har yau hajiya ba mu gasa biyan bashi ba kuma bashin nan na shekara da shekaru ne na gida da na waje da muka samu kuma muka ƙara namu muna ta biya haka nan muka gama namu aiki haka wani zai zo shi ma eh, ko wata za ta zo ita ba ta ci gaba da biya kina da burin mace ta tsaya takara kenan to a cikin bayanan kin yi maganan cewa da mu da kasashe kamar su brazil da nan kusa-kusa ghana da sauransu to in dai har muna daidai da su brazil me yasa aka je brazil can bashi kwanaki saboda brazil suna da tattalin arzikin ƙasa da ya hayayyafa kuma yana da ƙarfi fiye da namu aiko america hajiya wanda ita ce ƙasa za a ce ta farko a duniya wurin ƙarfin tattalin arzikin ƙasa aiko ita ma tana cin bashi kuma america yau bashin su ya kai kusan ɗari bisa ɗari na inkin kwatanta bashin da suka ɗauka da yawan duka tattalin arzikin ƙasansu kuma yau muna wurin kashi 25 cikin da cikin da so muna can kasa su brazil ina da na ce miki wasu su sun kai 50 wasu su sun kai 55 kuma ko world bank da imf sun ce kasa kamar nigeria tana iya daukan bashi har ya kai kashi 50 cikin dare na tattalin arzikinta so mm. yanzu muna wurin 25 Eh, muna wasu ayyukan da za su sa dole mu ƙara bashin amma cikin tsarin laws mu hmm, akwai wannan cewa kada buce 25 din. Ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad kenan a hirarsa da wakilin Madina Dauda. To har yanzu dai muna Najeriya inda a jiya Asabar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya karbi sandar girma da ke tabbatar da shi a matsayin sarkin kano na sha biyar a jerin sarakunan fulani a yayin wani kasaitaccen biki wanda manyan baki daga ciki da wajen najeriya suka halarta daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari ado na yi alkawarin yin aiki da gaskiya na yi alkawarin yin aiki da gaskiya da amana da riƙon amana a matsayin na sarkin kano a matsayina na sarkin Kano. Alhaji Aminu Ado Bayero ne ke rantsewa bayan karɓar sardar sarauta ta gidan Dabo, wadakan ke tabbatar da shi a matsayin cikakken sarkin Kano bayan naɗa shi da gwamnatin Kano ta yi watanni goma sha biyar da suka shuɗe. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ne miƙa masa sandar girmar a hukumance. Tun daga hawansa ya ce sai ya tabbatar da dangantaka mai kyau wacce mahaifinsa ya bari tsakanin masarautar kano da sauran masarautu na wannan ƙasa tamu a sakamakon haka ya niyya ya ziyarci yawancin sarakunan ƙasan nan ya kai masu girman su har masarautarsu bayan danka masa ta tagwayen masu da hular dabo alhaji aminu ado bayero ya yi jawabi muna godewa al'ummar jihar kano da ma ƙasa baki ɗaya bisa ƙauna da soyayya da suke yi mana muna masu nasiha ga dukkan al'ummar da zama masu bin tafarki da shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ɗora mu a kai yin haka ne kawai zai zama maganin irin iftila'i da annoba kala-kala da muke fuskanta ubangiji ya kawo mana sauki da ya yi mana fitintinu da suka buwaye mu yau sai ka madakin kan amin madaki yara kin tsada yara kin tsada gaishe ya kama kaman kan yara kin kasala shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Farfesa Ibrahim Gambari ya karanta wasiƙar fatan alkhairi ga sarkin na Kano daga shugaba Muhammadu Buhari. Shi kuwa mataimakin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Oshinbanjo da ya halarci wurin bikin ya ce. It is this great city over which God has given you the good fortune of being its monarch. Wannan birni ne da Allah ya baka dama ka zama sarki kuma kana da babban nauyin kare kima al'adun jama'a da sauran kabilu da ke zaune a cikinsa wasu daga cikin al'ummar kano da suka halarci bikin na cewa ba abin da ya kayatar da ni sama da irin mutanen da suka halarci wannan taron yadda zaka ga kowa idan ka kalli fuskansa yana taya shi mai martaba murnan wannan wato sandan girman da aka bashi abin ya kayatar da ni bisa yadda al'umma suka mutunta alkawari aka gayyace su ga wannan taro mai albarka sarakunan gargajiya daga ciki da wajen najeriya gwamnoni da 'yan majalisar dokokin najeriya ministoci da kuma 'yan kasuwa na daga cikin ɗimbin jama'ar da suka halarci taron mika sandar wadda yawa kana cikin lumana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. A gaida na kwari da wannan rahoton. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma da iya sauraron shirin ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boa boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da yanar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiliya Hamza Ibrahim. Jagorar shirin. madalla. A daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsi ta fuskar tattalin arziki, gwamnatin kasar ta fara neman hanyoyin faɗaɗa samar da kuɗaɗen shiganta inda ta sanar da cewar akwai yiwuwar fara karɓar haraji daga manyan kamfanonin sadarwa na ƙasashen waje da ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a Najeriya a bisa tanadin doka, ko da kuwa ba su da matsugunin su a ƙasar ko kuma suna biyan haraji. Wannan lamari ya fito ne ta bakin mataimakin shugaban ƙasar Farfesa osun Banjo, inda ya ce gwamnatin tarayya ta shirya karɓar haraji cikin gagarumin ribar da manyan kamfanonin sadarwa irin su Google da Twitter da dai sauransu ke samu daga kasuwancinsu a Najeriya. Kan wannan batu shirin ya zanta da masani kan tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi. Zai yiwu kawai uh, uh, wata cibiya da ke wata ƙasa mai amfani da intanet ko cyber wato sararin samaniyar ƙasa ya zamanto kawai ta zo shuru tana aikinta kawai ba tare da ana uh, iya lura da ita wato exercise na control a kanta ba zama alal ujubi a kan ƙasa ya zamanto an sa doka ta ƙasa da zai zamanto duk abin da za su yi a sararin samaniyar ƙasa an sani kuma ana iya cewa wani abu za a iya a dakatarwa za a iya ce a yi ko don tsaron ƙasa ma sannan bayan haka da aka yi kiyasi awa ashirin da hudu da dakatar da kawai kamfanin twitter a najeriya kiyasin abin da twitter ta rasa ya kai dalar amurka biliyan biyu wannan kuɗi ne yana kusan naira tiriliyan ɗaya to idan da a ce akwai akwai tsarin haraji da ba yadda zai yiwu haka kawai 'yan kasa su ibi kuɗi su ba su wannan ɗimbin kuɗi so su tsallaka da shi kawai saboda ana raina kasashen da ba su ci gaba ba in su ne mu muke da kamfani daga Najeriya zai hau sararin samaniyar wayannan manyan kasashen kawai ya aiki lafiya shuru kalau kawai ya fita lafiya ba ko kwabo ya zama wajibi a nemi yadda za a yi a dinga karɓan haraji a wayannan cibiyoyin wayancan kasashen domin idan ba haka ba kullum mu sai dai mu je mu yi maula kuma muna da hanyoyin da idan mun bi ta ka'idoji za mu iya samun kuɗin da suke namu ne na halaliya inda za mu yi haka a lallai zai rage wa najeriya a gifin kasafin kuɗi da zuwa cin bashi da sauransu kuma akwai hanyoyi da yawa da gwamnati interview su ta intanet din nan da sauransu da ya kamata ta samu kuɗi ba yanda za a yi a ce yau cibiyar najeriya za ta je ta biya kuɗi a bunƙasa mata facebook ɗinta ko a bunƙasa mata whatsapp ko a bunƙasa twitter wa'yansu suna tallata kaya suna biyan twitter daga najeriya sannan najeriya miliyan kuma ba ta samun riban koko a akan shi ba zai yiwu ba ya kamata akwai matakan da za a dauka a samu haraji a wannan kuma kin ga yanzu misali a tsarin haraji na kamfanoni da cibiyoyi da suke biya a najeriya yau kamfanin da za ta ci riban da ya wuce naira miliyan ɗari ɗaya a shekara to harajin ta ya kai talatin a cikin ɗari na abin da ta samu a matsayin riba yau idan kamfanin twitter ta ci riban tiriliyan ɗaya to biliyan ɗari uku ne fa yake zai shiga asusun najeriya kuma shikenan sai mu dinga barin wannan abun yana zama shiru ba ko kwabo gwamnatin najeriya ta bayyana cewa za ta yi amfani da sashi na hudu a dokar kuɗi ta shekarar 2019 don karɓar haraji daga kamfanonin fasahohi a ƙasar. Barista Ibrahim Bade masani ne kan dokokin kasa. Na farko a dokar da Najeriya ta dokar Najeriya abin da ta tanadar duk wani kamfani da zai yi hada-hadan kasuwanci a Najeriya dole sai ya yi registration da Corporate Affairs Commission. In kai registration da Corporate Affairs Commission in that process of registration akwai rules and regulation da needed furnishing da sauran abubuwa to saboda haka ba zai yiwu in the first place ka fara wani business ba ba tare da kayan registration ba a kasa saboda wannan registration din naka da kai Shi ne zai ba da cewa yes you are legally known before the law a cikin kasan da kake wannan transaction kuma kasa ta san da kai za ta biya sauran wasu abubuwa ka'idodi na gwamnati wannan shi ne. ba wani kamfani da allowed kawai ya shigo kasa ko kuma kawai yi ka yi ka fara business ba tare da abin nan ba kin ga zancen isu din su internet abin nan da sauransu to akwai wasu abubuwa da suke faruwa saboda irin sha'anin labarin karya da sauransu gwamnati kamar watanni da suka wuce ko lafiya an kawo wannan doka ko ma baki manta ba so lokacin yan tax nan an ta samu wannan matsaloli akan wannan isu din ana ga gwamnati tana ga musamman isu na twitter din sun yi play major role wajen ruruta wannan yan tax protest da sauransu kin ga tun a wannan lokacin da wannan wannan abin ya faru gwamnati ta ga wannan to locally kuma abin da ya zo ya daɗa kawo shi tsayar da account ɗin shugaban ƙasa da aka yi na daga nan to wannan kuma sai gwamnati ta samu wannan opportunity ta ce to kai wannan abin ma ba zai yi ba duk wani wanda zai yi abin dole ya gudu. Ummita Rabiu 'yar kasuwa ce wacce ke tallata hajarta ta yanar gizo ta bayyana rashin gamsuwarta ga dokar da ta ce duk wani kamfanin fasaha ko sadarwa da ya yada sakonni hotuna ko bayanai ta kowace hanya ya biya haraji. Wani ce ni yadda nake gani kin ga kamar Instagram in kai postin abu ba sa cajin ɗinka ko titi kawai sai dai in data ɗinka da ka biya MTN ne za su ɗaukan maka. Amma kamar for example let's say facebook su in kana da page kana siyar da abu suna ɗaukar wani percentage na kuɗinka. Kamar kamar for example ake ce an dubu biyu to za su ɗauka kamar 2% a cikin kuɗin to amma kuma IPH tax already suna biyan tax a Nigeria tunda it's an established company na Nigeria let's say ko a marketplace ɗin su wannan Facebook ne in ka zo ka siyar da abin ka. suna biyan tax ɗin ƙasar su I think it's unnecessary ma a ce a Nigeria za a rinka tax ɗin su tunda kai amfani da na Nigeria sai data kuma ka biya kuɗin ta before you have the website sai ka biya kuɗin charges ɗin having the website. To masu sauraro a nan za mu naɗa tabarwan shirin na wannan makon yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ya Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan Allah. To a gaida ya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga sanin mai lange-lange a wuri. Dali Usman taka lafiya ta Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce Assalamu alaikum biyoye Hausa dan Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba dan ganin mun taya daukacin al'umma ƙasar Amurka murnar zagayowar ranar samun yancin kan kasar su da fatar ƙasar Amurka za ta ci gaba da tallafawa kananan ƙasashe ganin irin mawuyacin hali da duniya take ciki. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Jau ta ce hakika dan adam ba zai san muhimmancin lafiya ba da kyau da kyau har sai ya rasa ta saboda haka jama'a yana da kyau mu zamo likitocin kanmu ta hanyar kula da lafiyar mu yadda ya kamata domin dai lafiya fa jari ce sai sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa nasarar da sojojin najeriya ke samu a yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga a cikin kwanakin nan abin ayaba ne matuka. da karshe nake addu'ar Allah ya sa wannan nasara ta ɗore. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Aliyu Sahil da ya bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.